بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورفتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلئة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيئ لكم من أمركم مرفقا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إن الله عز وجل wajuba na ramadan ikirarin sallallahu sallam ya kowace da kube ya turo da jiga kube ina mai laje alhamdulillah mun karatu ne bai da suratul kafirun ikikini so ayin bai da kube ne ba kuwa ta ne bibin ya ashabul kafi na bi ma'anin ba rufu na yi bici da sufi ban kuro ikwa ala gaba da addina yi itina a fazu shirka da kafirci nan ala gaba da addina yi wuce kafin da yi mutu zane yi a tukura mana su kwaje a kakayi na <clears throat> kaibata haifeti bayani tsoho daga insha Allah ina ne alaye bayani bai da cikin na al'afis ibn kathir lubaina ke ita ashabul kaf ga yi mamaki kuje mamaki kun yi alif muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibn yawa na yawa sarin wuci fili wannan mini bana الحافظ alhafiz da kasiri fi lagun da ya tace wani ga fakisatu hadal ghari ashrafu wa jallu wa a'zamu wa a'jabu min qissati ashabi fi ete fi sa kusla alayhi sallam kinna nabi da bici so da banko no to mutu to sai na bakar <clears throat> har makafiri ya ba bana rasul alaihi so fi kpamu kuro na da nan ji da bayi har sai na bakar ke ga rasul alaihi wasallam ga law anna ahadahum na ila mawdi qadamayhi la absarna da yanzu ni mina buga ci bi ci pulu ga ile ibuna bana bana ya da zai bayanin tita ibo yi musa da na ga cita kwali bana biye annabi ci feya sai na bakar hankali ta ci mu ya ba bakar ma zannuka bisnaini lawu ki mai bayo eti zakuba na su kuri ta cawa nan bi ma'ana zakuba fi habo su kuma wai famba da ayi bi su mutum rai za ta ayo. so ayan e kala a tuwa <clears throat> eh? so ita na sallallahu alaihi mun nan mu je mamaki gan <clears throat> mu da daraja gan da daraja ga mutafin lebu waki bo titi soko kairul khalqi da ne da da daraja ga halitta bata daga ta annabi adam ala yawmil kiyama eh ga so da fan koro da ne bici da addini so dole yo ya ga ga etan da daraja ga <clears throat> kaga ga cima waga ke to tasiri ne cin na bida so fi fan koro ne ne ene panu da daraja ga ene be bayan ashabu kafi bana ibn kafir an ah, ga ga sai daidai nga mai bayani ne fiye je bayan ba to coci ga ma sikta anna ashabal kafi war rakim kanu min ayatina ajaba ga bayani ne yan so shanki ga da wani e ya ashabal kafi mamaki yo amma mun je mamaki ogu satatu be inda cine ji so ko din aya ji ka kaina min yo aya ya ijira annabi muhammadu madina ba na arzala alisalam je jira lo madina na zaguki su mai jira wuce a gi amfani jira wuce a cije musulmi da wuki wabawo wabawa eh amma zaguki ya boye ta ya ashabul kafi a cije musulmi da wuki eh bai gala daga darajar wuce da ne su fi bankuro na mu ashabul kafi da ya lasa tattu da arzala alisalam ba daraja sai gogo kissa ya na zala sallam na su kuke yayi da muna suratul tauba illa tansuru faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سكون البركة لكم الهدى رأيكم ba na yanki kiritso ga karatu hayan wai gidan guba yana ibn kafir mun ji bayani yayi na igbe gina amma ibin mai wani zofahimta ji ya zamu ciji nan ebe ne yana wani gana kpankuru ba na asabu kafin jipici sofi nan wani be kwakwai kwakwai ne gada na wuce ga kwakwai na kankikin ne gaggawa a ba ne tagadan madhal ga yi kwakwo kwakwai ba ni wa dagadan so ibn kasire ga yi gaga ba wuce ni jeje mu eyi gwari jamle ga tsoron bi ma'ana waga ya kibla ne ba na wale da ba fiye wani gayin shimalu gayin north ba wuce gai wato eyi ba na dagadan ya kwankuron nan ba ga bujewo to abe ke gidige labi <clears throat> daga ɗayi na. Allah ta barka wata alagun wani layi gidin na fa da kafa yi gwalo kemi na wunga yake loyi lozi wani fa da kafa yi gwafi ebo yi gidi ga kyamu an da santa ba ya yi gidi ba amma ya kodda ba kemi na gidi ga bayi yi gidi a aske yi gidi a gadan yi a gadan bankoro wani to so kwa yi lupa na wuce a dazana wale ibn kathir wa bayani labe ku kutam muganga kusuru gunu ide <clears throat> ide yi laba ide yi loba yimade kibla ẹnu ipa be kibla ne kibla làwọn ti ya gẹ́rù be kibla yi kibla làwọn ti yà ìjẹ́ lóògbò lè yà ìgẹ́ èyí dùnà gbàgbọ́ náà yìí nga yi kibla tòun ṣe gbòǹgà bèkí wọ́n á yí gẹ̀gán pàkóyán ya kwankuru wuce wani gaga ya yi labujewo lama dakhala ilayhi min a min al-guru lokaci ne gidin nan gada na daga ga bayin wa sheshe kwankuru kuma gada ce mai gaji inda cin ya aske gidin na le kwankuru ne ya bana kanga eye eh, kwankuru na zuwa mashata e eh, loba kun fa gai bugu uje a can uje yi laɗayi labujewa wani yi takridun za ta shimal wuce a biza ngato ke na da gato eyi laban gujewa su ku. nga waya ce a san lokaci ne gidigiyar labai da na aske gida daga dabwa sai lokacin mun ga yalwa yalwa shi na bai cinu mun ga faketi ta ci ruba mu ci yalwa yalwa na kan ga sai gida fiye ga da ban kudu no kara Har da lokacin wa da mu zanan alani mu ja can to abe kin wani gaga kafaya kibla bana ga yayi dona kin mu yayi na wai babu kibla don su ku gato lamma dakhala min wa inda tulu wala inda al daga nan wa da kafa abun nan wane ga gidi ga labe aske gida ga dawa kuma ga lo ce aske gida ga dawa so bako waje dole da nagara wuci ga karshe ko fa ta'ayyana ma ga karnawo waje dole ila fahimtu ga ga eyi la ato eyi eyi ya eyi ya ba ato bi ma ne yan gwari ya ko nga yana gidi shi wuna ato nga yana bankoyan bankon wuce wuce wuna to ba da mujiza mu na gadan wannan lokaci ne gidige begancin takriduhum tazawur an kafihim zata lini wato wa fada gogwalo eh e baki bogon da bulujen bulujen karamo ya igidi na gada daga na sarari gwaje ya banko na cawo zafi na wa ma da gada amma aske a gada aske na gada na yi lafiya na ka kwace a ce da an gida bukata ya aske gidi kuma nufin na yau zane zige wa kare bayan ji tigan na wani a babin kafe ade translation yana tsara ne zini fe cile na ade man ne jiji bayani sarai ya te toke mina bayani ya geography ne na eh? na wale ga ilimi ba goma ji kasu don kan giwanu amma da ne ga da ilimi da zuci na ji fahimta yana ibn da ya gano kamin don do aya ga da bai ji kokari ji fahimta hakika ne kwanu. ga la wato egaye ga bayan ichabe na su kai gaye Kawai kawajin fahimta ainihin fahimta ne ga wana wa ne wajen wai karama na su kai jawo ne ne ya ina musu kwa mu lumu ne na wani karama jawo yanda yayi gidi zadai gidi ngoyi ne gwalo amu amma gwalo amu kabaya ebe ki go ebe ki ba to be su kai a girgiza wani ba su ko su kuma mawuci jin karama ya karama wuce maka ba gaba bayanin ke ganin ki su kuma وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله تبارك وتعالى وقال وتحسبهم ايقاظا مجازا ذكرى قبا وبكى تبي تحسبهم أمي بكى تبي تحسبهم بناتي لا أسبا يوم وإلى وجه قبا أسبا يا أسبا وأسبا يا أسبا su ko ga wagan yaye bari fun ci lokaci na fi ban komai lele na wa bayi ga ga aikazu iza jaye wannan dan yawa aikazu a ga wani jamu ya yi kizu iza ga da yawan wani da mai ga yi kizu kun ga ba ga ya kuzu ya kizu ya kuzu ma na ne da na da yawan wani da jamu ce aikazu wagan yaye wa ga ga adda yawan aliliya wawon rukudu alalimai lelewa ruku jamu ya rakidu kiwa ga sujud jamu ya sajidu ruku jamu ya rakidu aga kilo wa ga ne wa ga da yabo alani mai ne ne aga yabo na e ya dole guba ba e bo kuma fi to bo so ko ki ye ina no bebo ene ne kare yi aha asana wujiye ba sa ga kafin kiwe ba wano nauyin da karama wunji gan sokwe lu labin etiya zumajo ya eti kukun ya eti ciwon ya wagan ya wa gangan adayin alhali ne ne biyu aboki bu ene ne yi nufe ne ne kari ya yi gani guba amma e gbani ba su kuma yi gaji hanci yawo min yana ke je ya karama na wai daga wani kwalli kallibu hun zatar yamini wa shi ma yi mafesa fesa gwadu mana yi fe ya gba ilu beji ka sanni na layakin na an ga yi kya ga abu na su ko kya hukunci wuce wusan gwaya a hajji ka su dace ka sambaci a ga ke ta wuce ke labu na su kuki ma hajji ka su dace ka samu ɗafayin a ci ga a fe ya gwazan ale guda da burwaya ji dan gurko ya cike muna so ko fe ji aka je na wani ji ga ga ga mini ba ko ya do zuni da ji ga mini ba ko ya tandondo zuni mini ga nan ne shi jama'a ce ce ki ne shi jama'a ne ya da lagan ne ji bai yi male zahiri qur'ani bai male hadisi na so ko da ga mu fe ji fe ji aka za yu ka ba go kya ji aka je na ya ko ga ya imi da ne ga kenan ko a nisa alisalam ga ke su na Allah ko annabi maji bayani a yi wa ko ka ji bayani mutum tumayya ko ko yiya so mujiza da wani. enai asali ne za bayi na Allahu alam ga su kwaji malaika ji face ja kasa amma tun wuce so yi gawa e manu ji ga dole sai su kwaji malaika ji ga ja kasa inna mamuru idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun so zi zana soko feji feji ukasana malaika za ti mutu soko kiwi yino iga wa kalbu mubasa tungirai eshi yama ke dawne be basa tungirai mwagwachi muta jiye boro irike mede jigari mule chichina aci ga shi dun ci tagwa <clears throat> ci ba guba ba jijo bil wasidi pa ya a an kuru wuce ko a gane ne kwabe wasu idina mai ji bayani kakai mana ci ga jampa ga ya ce mana ci ga bakure ya ce amma mai na alkhair wa saitu ga asali wasidi ene kwabe wani mai jampa amma asali bakure ga kijo ga bane idan na siyan da ne tugan da zuma a ci ga bakure wannan e bana su ko ji bayani da mai suratu huma zaunan ga wa ma adaraka mal hutuma Na layin mukada allati tattaliu ala al-afida innaha alayhim muqsada wale muqsada agaye na tsuba ene tsuyen ene tsunan rai ga musodu wasidu bai nika kama fete yau so so abe kaga da kaga gaye na tsuba gini na jina a cikin amfani bai lafazin ya muqsada a hajje kyau agaye na gurgudu na ya a kafi go wọ́n ìrì nínú ìdáná sí ọgbọ́gbọ́ màá náwó sí ibi pàkó ní pé àti etu etu eh, alam gida gwata ci ke eh, yi bankoro eh, mai ji sai tube ganne a gai shi gifa dabbu wani da darja na ga malaka su kuga laza bibici satatu waju ala satatu bishi kemnu ji muci la bal'am la yi makanta annabi Musa ci gaje ayanci na watlu alaihim naba alladhi ataina wa ayatina fansalkha minha fatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه su ko ga fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yanhas aw tatruku yanhas wale misali shigi wula je a tubi na za didila su ta tubi shigi e shigi wuji dabba na da ciwona amma e shigi na da ciwon da nan e shigi na da ciwon tuku ba na wato bayanin shigin na wa nuwa ila yau kiyama ki yi wuci wannan a ga ya zanda bai za kirki su ga yi ciwon nan to adda ke su kwaga ga darajar shigi latu matsayi ne goya zanu da bai za kirki na goya zawangi wa gafa magani bai za kirki su so kan nan da yi ji ga daga idan safuna kirki zo galugala mari fe kyau ba ga waje ke ba gani ba za da shi ma a kubotan fondoci eh a kubotan amma da layi za kirkizo da fati za kirkizo da tawa bu zai rufe babu lubar ku kyau ba gani biyayi umarai daga albarka kan nuna wafe tawo matsayi na wala tawana ihu albarka ne zuwa da zubi na matsayi wasu kwafe lugo ba gaga so yi ga yi mu ale gaga mun la misalin na bai na mai ake ji mafumu khalafa bu gaga sa ezan da gani bai zaddide shi wa kuma tsola suratul furqan to ci gayi wa yawma ya'addu zalimu ala yadai yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula iza idabo doku doku ga ci rabo yaje ba rabo yaje ga gbagwa yake amu ga gbagwa kuji ko ne ciwa ebo za ni ga alaji musoyina ani ga alaji yana eh so ko wuta so ya babo wa kalbin ba su tun bira ayi bil wasi e shiga da nan wace mutta da ya koro jamfayin pankorogo a kan wakacin ranar sallallahu alaihi nan wuyayi mina hadis ne kwale alaihi na gan malaika je gada ya mi ba na shigi dana a ga to wata kina ga yi kima na layi shigi ci gada mu ci da ci jamfayin pankoro ne ta ba ta ci ba ro ne e ba ki bo dun buya malaika je da mana a de gada eh malaka ramu ja tirgana fe ji juma ya wuce lejina e ba da na ka shi gina wani lugwa wa ji amfani bai tin bai kafi ganga a tsaye bai shigi lugwa ba wa ya? kawai da dalilin na wala shigi na shi shigi da ko ladadan e wurko ya tuwa ga fe ya fo dondo a e ti gudare mina hadisi bo so e shigi padan bo wani laga laji su wani laga mai gowa mini dalilin na alawa fashi gidan bana ga yi ke ji amfani gani bi wiya yi gbana ga yi dace ko kuma waje amfani biyu bayan eh, wai munu wadda bukatu na wa waje amfani biyu bayan a latin waje wani don gagara na hadisa wani allahu alam su ko ga lagun talata yi da yawa ga gagawa da jufiya wulawoye da wallaita minuhun firara wato ga su maya fe bici na aji kiwa a ta daidai wani so ko to wuce na ya iti karama eh waga da tsazi ji be yaji ike ci ani ne gbele bon e su go wo wato ga su mai yawa ya ci bi wala mulitta minhu muruba wa maga she gani be da su yete na wale ya da da su ga da su ga she bawe so wale ga ganin na je ken nauyi ya yi tsana su kullaya na da zamu ci a ga da ba ga wallahi ya fi biya tun daga wani bai daga baba ko ta ci shi ban koron an ka da ya wata da su a tuba go a ta yi ba ya ci do a zuma iya so kon ci lafiya to ya nauyi karamu yo karamu ya ti karamu e ba ki do e ba bi ciki ta go da ya so ko ya bayan ku na tuba ne kyau وكذلك قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر إلى المدينة فلينظر أيها أذقى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا الله تبارك وتعالى وكذلك أتي غغا أتي غغا يكي كتنون bí màá ní kí ni ilé alẹ́ ṣe bá gbóhùn náà ti ráyè kí èmi kú àtàn bàáfù náà òun ìyá kúta báàfù bá bọ́ màá lórí ìkarù ìyá sẹ́ni ìtòsókó bá sáni lèyẹ ti sáà lùbẹ̀ náà wọ́n wá dá máa bí lè ṣe yé ilé náà lè bá gbóhùn gánà wà gbẹ̀gán mí ni náwó ìkàrà mọ́nà dá beci na nuni ya dan gurko cikin musu ko abiti bayani a yi na e ya nini hi arif pako da shici e ba ni safi kamar yau pako da shici ce tubu tuwani amma na karfa ci hada na gorogi e ya ji da na kpata wangi wangi ade na jabami ne fa na karfa ci abona ko ne ya abuna balantana wace wace zato ga gaza na shi a can kpaye ga ga ka iliya na na gbagba ba su ji tunani zanen ne ji kan ya shi tuna wani ne ba ta bete ba ya? Eh? zanen ta yi ne ne ari ya shi eh, tu shi tuna ya dakuta eh, ya kwakwa mai shi tu ke su ke kemi na gata bayan yi na karɓa ta hanyar na a ci ga yi ba jin don da ba ilin karama wani da wani ci karama wani su kwaji wuji karama ya wuji lokaci ba za a gama jaje ne zuma ya guwo e ya shi ya gbawo karɓa ke na lucu na ci ba ci so kwana karɓa cula jaramu ya ji kan nawa gina wanda karɓa cula jaramu ya kun kwana nawa gina eh so kai na ci ya ji to yi ruga da na so ko ji ya wuce ne jina eti karamu aja na ba ja mu ci ci ja ayi ne ne e ya kwako be shi cu daga kwace da nan kemino ya ga daba na ci gaya ta su shi ke na bai cina saliganci nan su kudin mutum ga salo ba afnawo da ga salo da ya ta sa alu bai ne ba da ba gido shi ga yi munafina kwana kawai da minu e daga ci mina abu ce ga bayan kam labistu ko kuke wale ele ga yi jijabo kwano a da kene zifiye e ya wuce labisna idafe duba guda ne ne ga yau mai idafe ni in yi guci agba da rombi ko kuma ide ga ele ga ga ide sashi ya foyi ni Allahu akbar Allahu akbar wani na mujizu ne a tun na karamu ya nasu kujiya an yi bada gidi na fogu kiwo ililo awa guki wo ililo wa gasa wa gana ka bata ta wa awa guki karamu wani su kudi bane ga mamaki na su kudi yayi karamu daga su kudi lawo <clears throat> bisna yau mana ba da yau yawm a atibu da ci a ce ga ga kai ma ya jafa rabbukum a'lamu bima labithtum so ci e wudde pikere bi ne fe ya bana ma yi na fuina amma lu ba yi bincike fa ba su e eh, o shawara in lasa nakin zai nimi ne go tutu wariki kum hadhihi be wagina da kin hazal fada ni bi ma'ana wai dirani etutu ila almadinatu ila mu mudaji ni mudu shi du yayi falyanzu mu chule ayuwa aska ta'aman ina muga da shi da shi yayi ne yaki mucha tiye gana eh aska na ligana na tiye wa ligana ki a gaji ishara yo eji ishara ya alallibo mu shegi cha le mu duya ye bo ne to ga shi ji kafira yo a je mu churu ruji amma nun ga da shi da ne wa ga le ne wa shi da yo faliyati kun bi riskin minu mu duya da arziki daga bago ne ya gina <clears throat> amma fa wani ya talattaf wa bada bari a na ga albashi min na abada abada abada lan ibo e kibo wala yushi wannan bikum ahada mugalugo zangu chake ka bai eh, ya shi ma ibici bi sofi abon na aga ke ai ke ni gaba abon da yefe ake ne yi fajan abo ga ikira yi wadda ragu mai na alkhairu gadda na nan ga ba na soko ga wani ya talattafna daidai ta waye wani ya talattaf eh ga ba ga ga yi gafiyo qur'ani wa bai ba fishi eh bi na. daga tifati wabe bodo ce ba harafi ji bai waga tude da tawai wani talantaf wadda ya harafi da fi ƙura'ani daga lamu na kegan lamu ce da tawai da fawai har da bi rabin nasi gai ya harafi da jike ƙura'ani ki wa ji fahimta bu wa ji fahimta ga a sa abikin wayi daga fatiyo jin kala a kullaka mu ga yi zarbawo daga babur shi kinci izan a san mai lawo da wani ga a sa daga fati wa zuka da alama kullaka gafi wuce ya bayi zan izan gbawo wuce dokwa rafe ga ya kala alama kullaka shi ebe kibo ebe na bani daga wani talattafin nan ya daza biya ya ji dan gurku kafi to kala na kullu kana ba ta wuce ya yi bibbe na da kafa ne ba in faro na qur'ani ba rafe mu ita fata ga gija shugo innahum in ظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا كافلا يا ورنبا مسألة وكالة لهم نمون لابن يعينا اتيان bayani ayalin kuni a gangon ne a tuzeni tumina abu tuga da shi yin ici bayayi asa eji kano bi ma'ana ela e, ewa wakili etun ne tuni yiwu amma mi wa gowa lo ya ne wa shi ne waga wani da goshi biya ne eh daidai wayo wona gosu da ga wakili mu juya we ta ya daji musu su yi dabo dan da su ta ganin bi mu yana annabi da alaihi wasallam wani lafiyar da sahabi ya tuti tajin hada Allah baya Eh? a ci gama tu sa hadija halar tudu da jugo da lo biya sun wuce hujja to a maki dabo iga ya yi ma e ji wakalaji etinye taimako ya dojo e, e baya gwana su gaskiyo e ba alkhairi ta'awunu alal birri wat taqwa wala ta'awunu alal ithmi wal udwan e zagalawe daga wanda jika zabiya ne mu yara mu wadaji mu eh ɗan mai shekaru don wale gagan su kurga ibina sura suratun nisa'i wala ta kunnil khayuni na khasima zane shi gamina ji hanci na gafila na kikin ya gumi ya nama sai babu kawai kala gada bai ba hukunci ya shari'o ya yi zala loya uzuri gada bai yi wata wani da kikin ya mimi mumi gagon amma mi magaga mi wago gobami doya da damu na sirrin ƙur'ani da sunne wa kikini a wani amma fa da sharati ga wani yi ga da kikini na ga yi ga gama na wagugun tuzuma ma ya mana wazin gama na wagugun tuzuma musulunci da yana ma'una a cikin wayo la ta kunu da alil batil awa ga gunfe ya zadidija misali za ga wani da yi zaki ka zabi a mi na wato mafi wani zaki yi cinan wani wa da yi bai da wato go da wani da nan lalata wa ji biyu wani wala je wakili kaji ya dama domin da aka ga ajin amfani bai wani ya ti taimako ya fi fayin ya tume ci ne ya fi sokona gaji ya dama amma wani ta da ya ko alhamdulillah awala nan da bayi gangare ya wuka zuru da ti alhamdulillah ki wujawo ya wace ji rinna ko ga sokona فابعثوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا <clears throat> إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا atabada zafi sabaitu en layi gada na ga lona abadaba roshi na ebo kibo inna lele za shi yi jifa iya za a ruwa alaikum aga da zanke tebo a cake gaba bai yar jumu ma futa ku a ga futa ku rai na ge na ge wa in da bi ji yi duk ko kuma a je tilla fi millatikum fi millati ga le je fi addini ye yo le jina addini kafirci na e jina e mai mai wuce ya bada ga ya je wannan tufliu ya taba da rawa idan da ya abada araba da ya da rawa e to dole shi man gan gole ina buga mina ne yi hukunci mace a ga walan ko idan abada na ne buga da wani ga sa shari'a wucin na na kafi ta ci wani shari'u na ce dabe a rukhsa fil ikrayan eh mu ga malaman jaja ga ya ga hukuncin alikrawo mudamin ya khasa isir ummatil muhammadiyya al-ikram wala yi zika ci sanda jawabin nan min suratul nahl bani coce ga ga gaman kafara billahi ba da imani iko man kafara billahi min ba da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim so kemi na mini musulunci aga waje da wata ya da ji musulunci ɗayawe ga yi bata ma lokaci na jika tunci na yi gaga ya tesa aga na ji da ji gaga ya kafirci ci gitu ci so kusa alisalam to ko a ci caya na bitu ba ga na dubi ga dike bawo yi nan ga a ban wa cika da imani mutu shakkan do ga gawa amma dai za a zaba ta kuma wuci giwo to ko a ga gawo gito ko ga a ga mu ruwa a dubi ga gito e eh, sa ga ke ga gin to ko gito ko wale nínú ìwọ ẹ̀rọ ń gómìnà àti àmì ní mùsùlùmí tí omi yìí ìgáde èso ìgáde bàyìbó ìtúyìwò kó wọn ti dé níbẹ̀ àdísì náà àdísì náà àdísì náà iná láà tẹjá wọ́sẹ̀ ní àlùmọ̀tì àlùmọ̀tì alxatọ́wù wà ní síyá wà màsítukuru wà lẹ́yìn àdísì náà àdísì náà ga lẹ́lẹ́ sọkún jẹrọ ń gómìnà bá alkhatar ba ne ga cin bici nan an goya fabe yi bana ke hukunci daga gayin can wani siya ne ga bin batan ici cikin na wanda ya gayin jina matan batun to su kuɗe wuga daga bawon goyo kuma goya kuma su tukura ne ya gaba yi tilla ya can yadda da ji su kwa goya wato wuga da tilla ji gabatar bayani da ji ci ga mutu wani mu ya buwa ga luga ya fata istikirawo istikirawo yau to amma kiyawa ga yi lumo ya wato wuga istikrawu na fa a jiza tille amma gan waza masu ku gan waza yabo tille na tuna ma da mina khasaisin al'umman na alluru ya nuna na shi zona aluma na shi zona ga zan do ji tille wuce da da ji abuja zaba mun ga malai ba rufu ne ce ga gan aga a afotakun amaje tille fi adina bo ya maga lo da adina bo tille na je da nu ci ba su kwa walan tufli wina abada ya taba da nasara gafi ba alaka ya kwai su ku so a ga wakacin hadisi inna ba ta zawaza ne an ummati ne daga bago waji fahimta ya hasayi su ku gangan wato mina hasayi su gudun al'umman nan kimalawa su ku gan jiran a da daga su ku jiran gwani a al'umma yau mai e bayan hutani a ga to ki mafuru ya muhalafa a gane mafhumul mai mukhalafa na so mai mai usul ga ya da ga dalil dalil qitab a gane mafhumul mukhalafa abun ga ga asasu ko jiran gomi ya zamu cin jalu mai miya na dole wani jalu ma nabi mu da na jiran gomi mai bayan gutan na ba e bayan khatawu bin nisyan bin istikrawiya ga mafhumul mukhalafa mun ga mai daidai na ayin suratul araf la karatu nan. ba na tsoce ji bayani a yi allazi ne ya tabi wuna rasulan nabiyar ummi allazi an nun gaga waya dawo anhum isra'un wa dagulala lati kanat alayhi ki isra'un gulalar wuce ki karatun na nabi muhammadu bella ki abono mu ga yi gan wa mi cici alawa ya won su kwa a moya eh? wa batan galo wajen yau su ku ga moya ba ba a numanin yi shi dono a zono wani wasu karatun wuce. hukunci ji wani ji wani nan amma ya ba alaihi muhammadu a sauki da ba ta jaye su ko ida jawe na waye fi da mina a alaihi muhammadu ale da hadisi da cina tarik ibn shahaba ko ga gobe mai fatu eh, manyan kitabun tauhid wani bai mu gaza ba gingaci annabi fiye ji bayanin gan da kala rajul jannata ko fi zubabin wa dakhala an-nara atu dakhala jannata rajulun fi zubabin wa dakhala an rajulun fi zubabin zabagin da ci ga gadali janno e bodi ne ebo ko so ko ye bodi na waita gani be rukhsa e ba istikrawo eh aga wujiti le awon ya anabi ga zabagin wuce nga gada alijanna ya bodi ne zaba gina ci maga gada na ya bodi ne asali hadisi na guda mini musali mamu ahmad na anabi gaga na sahabai ce bin ga dawo kifa zalika ya rasulullah ke mun ta fefe no anabi ga marra rajulani ala qaumin lahum sanam zaba gi guba na ci gada zango jama'an na ci ga wani ci da kuke wannan la yajuzu ahadun hatta yuqriba lahu shay'a na mai bakayi da za su wuce jorin don za a ko kuti a wuce ga facen ga dabba dabba su ya kuti so a rabu ba nan dai tuna su ku a mai musulmi shi ko kalu da ahadi ma a za shi na je wai na ce gabe zai ni mina abu gaton karre wa dabba wani wasu ya kuti kan ga wade shi gobe kala galesa hindi shehu na karre litinin na zuya kuti na. kalu da waga karni walau zubaba kama yin jini wa an wa ya kuti mufen wa jini fa karraba zubaba fa kallu sabila mufen wa jini fe kuti a kuta fe loyo waye wa bin ya ni wa ga fada halal na ruji na ga gadan su kwa ci na ganga juma kizo mujmina mu وقالوا للآخر أفيه قبل باتي أقرب وثم وين ولا زنا أكتي قال وما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل من فزنا لا دبا لو تشايا كنتنا سكو بوجي مي أمرو تنو زين كده أقوى أفيه قبل زوا فضربوا ملوكا وأفيه أفيه أفيه تشوتي annabi ga fada khala nar mu ga ga da aljanna fada so nini je ngwa pata da ga sa so ko je da gani be rangomi e batin yo ya duma da shi zana Allah na nasai da na maga ngwa da na ga e tanana mu wuji faruwa ji tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam labiya so waji faruwa ya jama'a ne ja ta shari'a ne to ne jiya ne ga dai ko ko da rangomi e ba istikrawo bangala ga bidu ga wallan tuflihu idan abada e ga zozo eci tobatile na je na eci daji ci ba kuta ya taba da yakwa so ko daji awo ni wa ife da mina aluma na bi muhammadu wani so ko de boye ga na bi muhammadu kiwo وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ربكم وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك سبق أتغاغوني ima na kimne ya ya zuma tube ya ti zuma to ti ji karama ya na dan jina na na na da bone ya zaja wani za bi na a ci gaga a farna alai ike lawu za shi wani bana ga yi bada to a gafe ga fi wani musu kudin wa an laura shi shi ale su kudin ja ci ji ya da mu ba a ta biyawo ga ezai lan ya musu shi ya wuce ta ya biya E, eh, kemna ba ga ga rabbana na min da ladunka rahma wa a yi ayyid na min amrina rashida a biyawo daga annawa da Allah ya kawai ne yau gaskiyo mu ja kawai alkawari ga dan da wala yansuranna Allah wa yansuru zandun da gaja addinin mu ko taimakon wa tuzuma lalle mu ji naja ji addinin mu taimakon mu tazuma eh wa anna sa'ata la raiba fi kuma lalle kiyama wa dabe bai shakka ba mun ga daga lalle mu areya nini nini shi shitu da kuta ya kwako da shitu cike a ne ba lissafi kamar yau eh mu madabera rayuwa mu ele mu ele mu balebo asa kina na su kwa ne yake amana muje zuwa ibe tana zauna bai nau lokaci na tafe da gwami tsakani agonan tana zauna bai nau ai fi amrul kiyama fi kiyama fa min musbitin laha wa min munkirin فجعل الله ظهورهم ابن كثير يقول فجعل الله ظهورهم على kafi الكهف حجة لهم وعليهم eh na coci ga iya ta na zaune na bayanawun amurau su kwaye jin eh, gagaga ya ci za shi shi na ce gwani tsaka na gobe da shi na inda ce ga kiyama a guji na ce ga haji kiyama amma ba rufi ya sa buka fi su kula tulaya na waje hujja da na gani lila ban kiyama jana ne ya zangi fi fatin na hannu ya dan gurgon nan aga daga bayan wani lagayin ciga a shi yana gaba gida zahiri kici yayin da wadda jin na bayani a ciya bincike da a cikin kuka da na zifi ije wani jigayi nan nan zamayin takun takun da kowa da batun da goyi jajin karatu ya ke lalle su kuka ke yamma jina eh, fakalu binu alaihim bunyana a tuti fiye ya waje shawara za su ji da wani abu ya waje shawara gaya labe tu ya fa tuta da nan nan kwankwurin eh, na da ganin tarihi ji daga cikin daga cikin gida wani na bai toye ta abun nan mini bayanin man jike jina ga ubunu alaihim bunyana saddu alaihim baba kafi wa zaruhum ala halim a ga ne kwanan gai ga a fi a shawara ga a ga keje ci da ya fi kwankwarin na gwani ila ya fi kwankwarin ni ce ẹgbẹgbẹ ilẹ àbẹ àlelá ṣìbọ pẹlú gágá ṣùlẹmọ ẹ àti gágá kẹfìrì ju fẹsẹrọ sọkọmi kọ́ọ̀dà lẹ́gbẹ́ iná kọ́dàbú àlà amúrẹ́yìn lẹ́nà tàkìdánà àlẹ́yìn mọ́sídà amma zane ji jazin ke ba lamari ba rufin wuce da wani ma'ana zane ji hukunci da babu ya wuce kan gana a ga jazin ke ba hukunci ba a gaina a yajin lanattakhidanna alaihim masjida a ga masallaci tutabago ta a ga masallaci tutabago man jaya man jibiru shi a ga zagana yi su kai ga gaga kwanan lalabe na lalabu ala amurin na zai da kici jayo a ci ga mawaci ko imamu na fasirin da jariri taba da a ci gudu na wanda zaguba Mun ja ɓe ko ba mana ci ga allazina ghalabu ala amrin nan e jinifi da yi kafiri aga ga ga ya tu masalaci ta babu amma e ko ji da man manzo ga a ah, kuti kafiri da ba ko to ne kafiri tu masalaci no musulmi ji de musulmi ji ga ke da masalaci ko ga ga tu masalaci na nan magai lawu da wanda kemna yaji ga bezina zina ga na ba ta na shi na musulmi ayo da ci zane shi ke babu kwata na musulmi a yau da ci a tatu ba na jeji ibada na masalaci je yau da na sallaci da na ibada ji ba masalaci yau a da gari nan na ga da coci ya da sinagoga da kiyo ta wuce ji ebo na zane shi ke a jini wuce da wani allah mu ce ba na ba waja ga mala da su na mace kayan na musulunci a nan ga mala a ci da da na ibada na ci kayan na ji masalaci a nan so a gai zai da bai ji hujja da aya ne gangan a gaji a sabu da kafi zo da kwalar yare na galabu ala amri na alaihim masjida a asa laifi da ba ya zaci masalaci don masu gata wani a ga laifi da ba zaci masalaci don masu gata wannan laifi da ba a jukun da mini masalaci ba a cigagon a ga ni da yi gobe a ganga ka a nabi muhammadu madina nga ba na tuta na kabar ya da kijiyo bare gani dai a ga ba na tu a nabi muhammadu ta madina na na ga masallaci ta ci eh mini masallaci kuta na idana ya bace ba darajar bare ko a gangan kabar ya kijiyo wa tuta mana yi sun naji su kuga ba a yi gane ji waye yayi gona shubuwa ji da na yi nan waye yayi taka taka kya go a ga dalil na yayi tiya ya no ga waye hugwa da wani ga masalaci alakabari cigo ko kuma ala masalaci da ci masu ka ta a fa ji sallaba ne sokuna wannan kujire dia alwaki ba ga lokacin annabi wa ku be fo yi ne wa yayi kenan wa kya ni zalisin da kuku ce na wajen hajjali na sallallahu alaihi wasallam a ga annabi fe nan annabi fe ga ga la'anan Allahu yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida barin su kulu ji tabbatu ya yahudi barin su kulu ji tabbatu ya nasara ji bishan ji da wannan e wace yabo bana an biya anbiya'ihim masajida amma a kan akabari shi ni annabawa za Allah da ne sallah ji ba da na ibada ji ba a ga annabi fen nan wuce nan eboyi alumeyi alumeyi wọn iga lami tó ipa ẹ̀wọ̀n ní bẹ̀bí ṣàlẹ́yìn ma ń jẹ́ kíríkí ajínà yàsẹ̀ yìí nà so be ke lamarin na se ya zai bo ji na a cikin waji fara lokaci a sarar da kafi a can maslaci tuta bu alali masu ko daga hatta shawure ya dojo lokacin da zan ci ga lawa tenan ya zan ci ga masalaci a toyo amma daga ne na watakila ya ci na na ganga da dina galabu al'amuri ne a watakila ga mu nasara a karshe kuma a ce ne ga wuto to ka butu jadawa da ba ka ga wuto to tu ja da ba wannan na bawa shari'a ji shari'a ya na ma bin muhammadu ga yana ga wasu sai gogo hijjar <laughs> dalili ba gowa an ga ganci ma annabi wato ma huda wani bai gano ga galla an Allah da huda wannan nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajidana annabi Allah huda wani gaga ka to a to agun tutuwanci a tutu e tiba wa annabawa ji ba e tiba wa annabawa ji ba tuwa kemi min yi to musulmi yi na ne ya mutuci ba na kuje na annabi ga yi na ya ji kambe ta na wata kila ga to a to yana annabi a ga ne kana ci da jiwuce gogo wuje da ba ba aga to kin ya ga kin man ji bayani tin ya hukunci ya masallacin annabi na ga tu tuta kabarin mushriki dino abun uja ci ya ida hadisi sai bukhari da muslim hadisi na Anas ibn Malik ko na muga ana Anas ibn Malik ga yin ga fa fi fihi ma'qulu lakum kuburul mushrikin wa fihi kharibun wa fihi nakhlun mu ga bana tu masallacin Anas sallallahu alaihi wasallam tana kabari fi bo biyan mushirikin zai mini bago ade wasaji mini bago ade ci gbogbo pinaji annabi bai ganci ta tu masalaci na suku fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi quburul mushrikin fa nu bi shat annabi ya yawo mun gato Kabiri pata na fi abai mushrikin alawa ba a ga mun rotu tuna annabi ya dane rugwa gaga e kunya mushriki jija alfurma galam ci ala kwana ala kubabu eh a ta yi kunci bata bata a tula kyabu kula da ba a da haye juji ba mu ci a ci ga masumma bil kharib fa suwiyat in wasa yi ji ba gona na ga umurniya alawa baba da alawa julevu fa suwiyat wa bin nakhl fa kutta ci ba da yi ji ba bata na na ga umurniya alawa ba a daki ba da ba da filina tu masallacin mutana sallallahu alaihi wasallam sai ko ko da nan ga ta yi ibdan nuga tabinumu wale buga mawaci ko a sheik nasir dina al-albani kan tafi da tunawa ga tarihi sajidi min ittikhadh al-qubur masajid eh waga ga wa ji sallah wa ji sujada wa ji sallah su ko annabi nan usare eh ga kabari laji da nan sallah ji ba mu inna eh, mulaji sunnati ya litafi tafi da mu ji ba ne sare ti misalan nan so ko kuma mutu hujja da ana ci hanya jini na damuwa ganga in ba ka ga kamar annabi Muhammad musulaci buda bani amma ga asila wanda musulaci buda kiji musulaci buda asla ya ene debela na ngai gaga e pena fe yiwona boje ngi tla fe yiwona jama'a je bebe jama'a je bebe gabata ma su a nasu da alasalar musu da kata aisha ka ta aisha mai yuyi masalacin mai yuyi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam so mun ji diganga jiga lubaila annabi su da masalaci ba a e ne ya masalaci ko ku ga jamani je pepe na ga lu ko ina na madaye kun so ti so da masalaci ba su ko ke ba nan da ce a jin wanne ai la ziyara na masalaci annabi eh, ya kabbaruna wanne kem na zamu ci je sasana duk da nun da masalaci nin bona so ilauci wa kafa na ga babu yadda rura ne za a ba fi dorura da zabe hukunci yana eh Allah ya fara da a daga ga alfurma na dan ko ci ci salari sallallahu alaihi wasallam na bakar su na umar da jalili shi ba gona ma ce na ga ke nan masalaci ba ne la jefe ruba ila kun da shi ba ila wani da ya goro ina ga yaja zika wuya gbogbo kí ọba ju jìnnà wọn yé jà kí wọn. سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمعرفهم إلا فلا تمعرفهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون ثلاثة رابعهم بل كلبهم Allah tabaraka wa ta'ala mai labari take mu da maji kan kakan ba da duniya ba fuga da duniya ba mu kuro da sofi ko a ce Allah sa sai kulo da kwali jama'an da ci ya ga ga ganga salafatu ba rufin asabu safi da mutane rabi'un kalbun mu ci ga shi yawo wuce ra'ayi ina yi da boye kolo na ajagun kamsattun a gada biya sabu da kafi da wucin sade su hun kalbun da tsunta rai shi dawon su kuga ra'ayi guba bannan rajaman bin raibi ke gwatunu yo da bajiku ke gwatunu yo da cikin gaskiya gannan da a ga daga ba na coci daga rajiman bilghaibina daga ba na coci daga rajiman bilghaibina in ga su kut daga shi bayan muje na alubi na yau a ibana wanga cule a ga ire su ku da jinda su kut gun da mini suratu saba yau allahu tabaraka wa ta'ala ba na mai gayi gaba wa kad kafaru bihi min qab wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id wa yakudifuna bil ghaibi min makanin ba'id sai bago zana wani gana in ji gaskiya ga wani bebe yana gana wuce ji alkasfu bil ghaibi eh bi ma'ana wani tugwa da gaibo da ba su sace wa ya ji wani so yana wani tugwa na amma gwakon ga ba gwakon ga ba amma kira ita ce ya jama'azo wa ya kunun idan ido dabani zai gobe sabatu ga zakuta a bayo wa familin kalbun zato ta caga shi dawo a gane su kula ra'ayi ta ce na bayina un laye ganu ce ci bayina ji shara lo tabiyifu ya bayani ya ganna so mai shi dabo kyablar na fasina na na yi wasu mutum ya gana na gane lalle na tsoci ga kurrabi a alamu da iddatihim ma ya alamu illa na anabi gaya rabbi tsoci mi allahu a alamu bi in nga da dike ya da diya sabon kafiyo inda muhimmanci ne a ga da diya na nga mala su kullum ya yayo kararayi yakin mai ga yabe zina kuda muhimmanci ne a ke suna yi yana su kwanci so yi kuda muhimmanci ne a ke shi na yi nan don ba rufe shi wuce mu mucu kashe yi wuce wani mucu kashe yi wuce wa abun mucu wani kaka su ga mutu na bayani biyu fatan da shi da muhimmanci so gbogbo ta da di su kwallo ya mu ya yi mulamun muhimmanci yawa alamu bi iddace su kutu na ke da yawa ma ya mu illa kwallo adda zai fiya da dayan gaskiya ne sai zaɓe ki ibn abbas a kuma ji hujja gani da rajman bil ghaibi da su kogga e bara yi kuma yi mafaro ci ta gwayana da yi su su ga yi da bara yi ta ci gwayana ga lalle mu ibn abbas ana min zalikal kalim min da mini zaɓe ki wuce adda da mun ga yi ga za wuta ba yi wuta ta ci a yi shi ya. Allahu alam karara dai ita gunki ka jayo amma bayanin da jimai zai kine wuba jimotun ya daga ibn abbas ganin da wuce a bayo to ta cayi shiga su kuka fala tumari fihim illa mira'an bayira anabi gajo to gomi fihim etinye jama'a sabu kafin mu eh gajo to gomi tabo da zijiyan da alil kitabi mu illa mira'an bayira sai mi boy ya finni ya gbangba a ga kima na gannu ahli bi za ga biya wa ga bayanin gaci kuma ne yana ne su ko ga wani ba ga mu bayani a mutune daga wani gama da hadis lalisalam ga min hadisi ya abu abu namla al-ansari don ji bayani a ga hadis lalisalam ga idza haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhu wala tukadhibuhu ali kitabi je yahudi da mishanji aga daga gawe eh ga daga gaskiya to mare O ma ke daga ga mane zo mare annabi ga kulu amanna billahi wa kutubihi wa rusuli ina ya ga daga gayi ma ni ji Allah ya ji littafi ya ji tuci fa in kana haqqan e ga na ga wani wai gaskiya yo fala lam tukazzibu ba a ga gama na zon ya ce wade lafiya wa in kana batila umai gama na ga bi bi ya wayo lam tusaddiqu wade ga gaskiya ta da ya ce wa afu wade ga gwai ma mu da Allah wajibi ta fi wajibi ta cuyi to ina ga ga na launa. to man shiga mas'ala na wafiye ko wuta ke na shehu islamu ta biya ta feti ya mu bi shi na kan gaci dabo mishan ko yahudi wa gaggayawe e ganin ga wani waji titi fi zahiri na zahiri na ga wani sunne na muga ya ce ai naji amma lokacin na gaggaga yawe e gana ganin wa gugu zahiri na sun da ya gana ga gomi ga ya dama wuce ga yi falatu ga yi illa miran zahiri wa gomi da yi ba na wajen jakara yana si qur'ani ko suna ga sunna daga sam ene yi mishan jigida nu jaja ibo ne na gayi kurani ba na dana ene yi wuji jigida nu jaja ne na gayi kurani ba na bi gayi na dana yanzu ba ta gawa yau amma kici ta ce ngai ba na ali kitabi ya gaba yawe e ga na ga wani kurana su su tubo hadisa su su tubo annabi ga yin da su ko ga don da to ne ga da ga gaga gaskiya ta omo ma ga ga mana so odaga gaya ga wani ma da jibe su ko wajibe littafin wa wajibe cucuyi to yau wani wani da yi ya gawo wani gaskiya gayo ga cuci ya ji ga ganna ga gaci ga ya yi daji in bai gaskiya hawa da ce da ina ma nuna da wani rubu fada tumaru fihim illa miran zahira su kuma wala tastafti fihim minhum ahada wa mu ga tutu wa fatawa fihim eti jama'a sahabul kafi jau minu da wani kitabi jo hada zan don da mina gudu wafa tawabi bima wani na mai adalci ya soko adalci ya soko matsala ya zama na tsoci gaba na sallallahu alaihi wasallam ya ga fahimkun tafi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin amma matsala na soko da sam da ci ga adadin ya asabul kashi ko la tastafti fi minhum ahada ibn bata to da to misha jaji bata aje zai dina mutum ko da to kana ga ga ya ga kurra bi alamu so ti mi buji gari bi gaban na eh adaman ne zila bayani bai gana ne e da wannan ka ko ga kega ita addinin feji irjawo ni misala amci da su ko ga wallahu alam dege na wa na wuga ga zo daga wallahu alam a ga kafin shiga su kai lamurin ce ga bayanin diga kun rabbi alamu zai su kai ji umarni da yan kitabu na lin nabi kem na yaji ga lobe shi na amrun lil qudwa amrun lil atba aga ga ga bi muhammadu ne ya zaci yi ga mai zai san ci yana kenan aga ben yani da eh? a eh aga nabi fulai ne mu ke gudu su so kon fu ga wallahu alam wallahu alam ngba ne suku banza annabi na gbena dana go futi shara bi ni butu soko uje rija bi ni butu soko ire pe ru na suku bin ba bi aula zan bin ga bi ri ma ri mi pate soko ga de bi en dana o ma ruti tu min al ilmi illa qalila so e bo lokaci na da bani ah ya wa bi jawo insha Allah dai gidan gina su kwan fide ko balado ile ga ya ne da da ya kuro na abuwa wani su diga da ga ni kake haji da ya bin a idaji asuku idaji asuku idaji asuku ko patan yin suku shi mu patan yin suku gawa mu patan yin suku imajan su ku gama ga mai ju su ku yi gawa mu su ku yi gawa mu su ku yi gawa mu don da yi da daga gaibin da tsamai da har da yi ne nuna su ku wa mu su ku la karatun dukkan yayi ya la uwa jinan don da yi gaga ta ci bici nan ku ji ga ya kaya abdulmaliki yau zakan gwada mu fana kai gwada nan ya kan su kun faganin da yi eh ya yi ma lizigan bicici yayi utu ba kwa. utu ba titi sokwa yi bo laifin bai, bo laifin kan ba yi bo bayani ina gwabi laifin so kun faganin da yi so kun faganin da yi so kun faganin da yi albarka miye gane babe aya ne je babe ka ka kaye so ko shi ba wuci kon kata wuci kon ne so ko daga gana su ko albarka ya wuce ne mai gani ne to wuce to da ya ci ji fira yo to da ya jaje ne su ko albarka ya bi fen mai gani bi mai ni <clears throat> abu ciwo ne ba mutu ci ce ji fata so fa ci fa da wasu ne su ku da littafi kwanan ba ka tuna ne aliyu da bako ko bayu da bako ko bayar su lafiya nan su ku da mutu su ku ya bani wani ji sauki wuyayi su ku ji sauki wuyayi su kwa zo buge su kuka ji wadan su kwa asiru so tare da asiru so da bana bini amfani ne yi da shi na gadan kila walilan nan ya ade tafsira ci bugu kama ga duta shi ba kin ga fa ta to hemi mi tsoko ina amfani ko da nan ne yawa ice to bugu fe du ja bana so ko albarkan mun mai gani bi ubayi to ci bi to ci zon bi ko da lafiyo to ci da lafiyo don da tana sokun gbogbo wazo bangi to ta zo bangi to ta zo bangi da mutum mutum da ci ban da aka dace na da ne da jinnu bai imani na su kwazo bangi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh